Yankin karamar hukumar mulkin Isa da ke gabacin Sokoto ya jima yana fama da matsalolin rashin tsaro inda ƙauyuka da dama suka yi ƙaura zuwa cikin hidda-kwatar ƙaramar hukumar inda nan ne kaɗai ake ɗan samun sauƙi. A cikin gari ne na Isa wanda nan ne hidda-kwatar ƙaramar hukumar aka samu fashewar tukunyar gas da tsakiyar ranar yau wanda kuma ta hallaka mutane da ke kusa da inda ta fashe kamar yadda wani wanda ya gani da sa ya shaida min. Sunana Usman Muhammad. Abunda ne gamna ma idona ni dai muna zaune a cikin ruwa to kawai sai muka ji cewa injin din walda ya gosu to akwai mutane wurin masu walda su biyar wa'annan duk Allah ya masa rasuwa su biyar su biyar eh wa'anda ne gani mata tuba na'am mm-hmm. tare da jami'an tsaro na yan sanda sun doke su na'am sun yi asibiti da su akwai kuma wani mai shago yana caji mai shagon waya shi ma abun ya buji shagon shi shagon ya hude shi ma an cire mai hannu sannan hannuwansa sun jire sannan akwai wasu bayan Allah su ma sun zo za su wuce sai biyu da namiji da mace su ma kawahuwan su karafa sun buɗe su su ma wasu da su kuskure eh, waɗanda suka rasu hannu wani hannun shi daban kai daban abun dai ba kyau gani wallahi kai gaskiya ko ku samu labarin menene ya haddasa fashewar wannan abin a'a mun labari abun walda ne da din nan ce ta walda suna cikin aiki ne na walda tukunyar ta yi boston kamar kamar menene ake walda wurin ana walda karafa mota mashin su ne ake walda wurin yanzu abinda muke ciki a nan wurin ya dai mutane nan sun taru wasu muna ta kuka mu da muke wurin mun ka gani wasu kuma uwayensu sun zo su uwayen nasu suna kuka sun gudu uwayensu sun yi gida haka ma na zanta da wani dan garin wanda ya isa gurin da lamarin ya faru jim kaɗan bayan aukuwarsa. Eh, banda tashin hankalin 'yan bandi da muke ciki dan kwanakin ga sun ma dan azabci mu kuma ga wanga masifa ta taso mana. nama waɗa ma katanga aka aka mafarki nama ya lice. Na kuma tuntuɓi kantoman ƙaramar hukumar mulkin Isa Abubakar Yusuf Dan Ali amma ya shirya min cewa baya Sokoto ya yi tafiya bisa ga wata lalura amma dai an kira sa an shirya masa abin da ya faru kuma yanzu haka yana kan tattara bayanai domin sanin hakikanin abin da ke faruwa. Kafacen daban kai daban sun shirye ta haka mutu. Ana tunani ana sa ko mutum hudu ne ko mutum biyar ne waɗanda suka samu mutuwa nan a instance. wanda wanda suka ji raunin ciwo ba a yi da da compensation ba shi ne yake sai da sa wanda zai zo ya ɗan binciko kuma da duk abu ya faru in ya ba da details in misali in ka kira zai yi na kuma tuntuɓi jami'an tsaro inda kaka kakakin dunan 'yan sanda a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce ba su da labarin aukuwar lamarin amma dai za su bincika. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da ake samun irin wannan a Najeriya tare da jan hankulan jama'a akan su riƙa ɗaukar matakai na kaucewa aukuwar irin hakan. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.